Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Binta Esiyar ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata 24 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarai. To binta shugabannin kasashen Australia, India, Japan da Amurka sun haɗu yau talata a birnin Tokyo na ƙasar Japan inda suka yi alkawarin maida yankin ƙasashen India da Pacific buɗaɗɗe. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba ya yi kira ga gwamnatocin kasashen duniya da su tura ƙarin kayan yaƙi kuma cikin gaggawa don agazama Ukraine a yaƙin da take yi da Rasha. sannan kasashe wajen ashirin za su tura kayan yaƙi don agaza ma ukraine a cewar sakataren harkokin tsaron amurka leo austin bayan kammala zagaye na biyu na ganawar kungiyar tuntuɓa ta kare ƙasar ukraine kanin labaran duniya kenan To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa Najeriya ana ci gaba da kiraye-kirayen ganin an ceto fasinjoji da aka sace a sanadiyar hari kan jirgin ƙasa akan hanyar Kaduna a ƙarshen watan Maris. wato duk wanda dan uwan na cikin wannan hatsari ba abin da muke yi a masallatai yanzu da coci na kristoci sai addu'a Allah ya fito mana da su lafiya muna tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma za kuma ku ji cewa hukumar lafiya ta duniya hu ta ce akwai yiwuwar a samu ƙarin ɓullar cutar kyandar biri a wasu ƙasashe da ba a samun cutar. da wannan cuta cuta ce da ta zamanto ta ɗauki hankalin duniya sosai cuta ce da zaka ga a ƙaramin lokaci alamomi sun bayyana kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki ciwon kai da ko ciwon jiki misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu muna tafi da wasu rahotanni da kuma shirin noma tushen arziki da kuma wasu daga sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma yanzu bar mu fara da shan labaran duniya zagaye na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan wuni lafiya ga labaran. Shugabannin kasashen Australia, India, Japan da Amurka sun haɗu yau talata a birnin Tokyo na ƙasar Japan, inda suka yi alkawarin mai da yankin ƙasashen India da Pacific wato Indo-Pacific buɗaɗɗe tare kuma da yaƙar canjin yanayi da haɗa gwiwa wajen yaƙar annobar COVID-19. da yake jawabi a farkon buɗe babban taron na ƙawancen da ake wa lakabi da Quad. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce mamaye Ukraine da Rasha ta yi ba matsalar Turai ba ce kawai, matsala ce ta duniya baki ɗaya. Ya ƙara da cewa dole ne kulle yomin a kare ka'idar nan ta yankin ƙasa da ɗiyaucinta da dokar ƙasa da ƙasa da kuma 'yancin ɗan adam ko da a ina aka saba ma hakan a duniya. Shi ma Firaministan Japan Fumio Kishida ya taɓo batun yakin Ukraine a jawabinsa na buɗe taron, inda ya ce ba za mu bar irin wannan al'amari ya faru a yankin India da Pacific ba. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmitry Kuleba yau dinnan talata ya yi kira ga gwamnatocin sauran kasashe da su tura ƙarin kayan yaƙi kuma cikin gaggawa don agaza ma Ukraine a yaƙin da take yi da Rasha. an yi gaggawa idan aka ɗauka cewa yanzu ukraine na da dukkan makaman da take bukata abinda kuleba ya tura ta kafar twitter yau talata kenan ya ƙara da cewa farmakin da rasha ke kaiwa a donbass yaƙi ne na rashin imani mafi tsanani a turai tun bayan yaƙin duniya na biyu ina kira ga abokan hulɗa da su hanzarta tura makamai musamman ma mlrs da bindigogin atilare masu dogon zango da apc ma'aikatar tsaron burtaniya yau dinnan talata ta ce sojojin rasha sun ƙara tsananin yakin da suke yi a yankin donbass da ke gabashin ukraine yayin da suke ƙoƙarin yin ƙawanya ma birane da dama ciki har da sorodoniska ta ce muddin sorodoniska ta faɗa hannun rasha to ilahirin yankin luhansk zai kasance ƙarƙashin mamayar rasha a yayin da wannan ne burin rasha a yanzu wannan wani bangare ne kawai na yunkurin da rasha ke yi na kwace donbass Ƙasashe wajen ashirin za su tura kayan yaƙi don agaza ma Ukraine a cewar sakataren tsaron Amurka Leo Estin bayan kamala zagaye na biyu na ganawar ƙungiyar tuntuɓa ta kare Ukraine. Ƙasashe da dama za su bayar da gudunmawar bindigogin atulare masu muhimmanci, kayan kare gaɓoɓin ruwa, tankokin yaƙi da sauran motoci masu sulki Wasu ƙasashen kuma sun yi tayin sake horar da sojojin Ukraine da kuma raya rundunar sojinta abinda Austin ya gaya ma manema labarai kenan jiya litini a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon. Kasar Denmark za ta taimaka ma sojojin Ukraine da kunamun harba rokoki da makamai masu linzami a yayin da ita kuma jamhuriyar Czech ke shirin tura jiragen yaƙi masu saukar ungulu, tankokin yaƙi da kuma rokoki. nan ba da jimawa ba Ibrahim zai sake dawowa da karashen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Shugabannin al'umma da na addini a Najeriya na ƙara nuna buƙatar gwamnati ta matsa kaimi wajen ceto fasinjoji da aka sace a sanadiyar hari kan jirgin kan jirgin ƙasa akan hanyar Kaduna a ƙarshen watan Maris. Kiran na zuwa ne wata ɗaya da kimanin mako biyu da kai hari kan jirgin. Ga rahoton da wakilin murya Amurka Sale Shehu Ashaka ya aiko mana. Masu kira na nuna buƙatar amfani da duk dabarun da suka dace don karɓo mutane da lafiyarsu da sada su da iyalansu. Tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya da ya shahara kan sharhi kan barayin daji ya bugi jaki ya bugi teki kan buƙatar saƙon mutanen. Wato duk wanda ɗan uwan shi na cikin wannan hatsari ba abin da muke yi a masallatai yanzu da coci na da kristoci sai addu'a Allah ya fito mana da su lafiya kuma ka ga dan uwanka an fito da hoton shi za ka yi hamdala ka ce eh yana nan da ran shi amma har yanzu kana ɗarɗar ruwa da sanyi da kura da sauro da kuda duk yana kan wayannan mutanen saboda haka fito da hoton nan da aka ya gwada ma 'yan uwan cewa eh suna nan da ransu abun hamdala ne amma mun ci gaba da addu'a cewa ya Allah ka fito da wa'annan bayan Allah ya Allah ka mai da su wurin iyalansu lafiya. Shi kuma alkali a kotun sasanci ta jihar Katsina, barista Ibrahim Jibiya na bukatar 'yan majalisar dattawa ne da su sake nazartar dokar haramta biyan kuɗin fansa. maimakon 'yan majalisa su ce sun yi doka duk wanda aka amshi kudin shi a kowace karamin hukuma a kasar nan duk wanda aka amshi kudin shi aka fanso shi an kama shi gwamnati ta maida mashi kudin shi duk wanda aka kashe gwamnati ta biya diya ga yan shi maimakon su yi wannan wai sun koma saboda su suna Abuja wai wanda aka kama dan uwanshi wai in ya biya kudi yayi laifi Muhammad Goma shugaban matasa ne na kungiyar makiyaya ta Gam Allah ya shigo ofishin muryar Amurka Abuja yana mai kokawa ga yadda ya ce wasu suna yi wa makiyaya da mazauna daji kuɗin goro ga aikata miyagun ayyuka. Kiran da muke yi yadda kowane kabila ta zauna aka bayar ta zauna a wurinta mu ma abin mu zauna wannan wurin. Yanzu kama yadda ake tallafawa manoma ruwa ne zai zo ya yi barna ya shi gonaki ambaliya sai ka yi waɗannan masu gonakin an zo an tallafa musu sai ka samu fulani yau sun fi ɗari ɗaya an kori masu shanu shanunsu sun halaka ko wani ciwo ya zo ya halaka masu da dukiya ba a tallafa wa yaran ba wanda za a jawo yaro ɗaya a ce ko a sashi a makaranta don ya zama wani abu a gaba yanzu yau din nan in na fita na koma shadi kama ni za a ni ni ba dan shadi ba ne in na yi nijar ba za a birni nijar ba kuma haka in na yi kamaru ba za a birni a kamaru ba mu yan ƙasa ne yadda aka yi wa kowane kabila a yi mana kuma duk yadda aka yi wa mai laifi wanda ya yi laifi a kama sa ba wanda ba fulata ne wanda zai goyi baya yau din nan ga wannan dan ta'adda ne wai an kama shi yayi bakin ciki shi ma an rage mashi kusan duk masu niyyar takarar shugabancin Najeriya a 2023 na ambanta magance kalubalen tsaro a matsayin babban ajandar su in suka haye karaga. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarashen labaran duniya. Tobinta tsohon shugaban ɗariƙar Katolika na Hong Kong, Cardinal Joseph Zen, da wasu mutanen kuma biyar sun ƙaryata tuhumar da ake masu ta ƙin rajistar wata gidauniya ta taimaka ma masu zanga-zangar da suka fuskanci matsalar rashin kuɗin biyar harkokin shari'a a kotu yayin zanga-zangar bijirema gwamnati a shekara ta da tara. Mutanen shida da suka hada da mawaki da Nice Ho da tsafin 'yan majalisar dokoki Magaringa da Shed Ho da farko an kama su ne makonni biyu da suka gabata bisa zargin cewa suna haɗa kai da wasu 'yan ƙasashen waje to amma ba a tuhume su kan wannan ba. sun gurfana a kotun yammacin Cologne da ke Hong Kong a yau dinnan talata. Da zan da sauran mutanen biyar sun kasance mambobin kwamitin amintattu na wata rusasshiyar gidauniyar tallafi mai suna 612 Humanitarian Relief Fund. wadda aka kafa a shekara ta 2019 don tallafa ma masu zanga-zanga waɗanda ke buƙatar tallafin kuɗin biyar harkokin kotu da na jinya. Wata kotu a birnin Moscow ta tabbatar da hukuncin ɗaurin shekaru tara ma ɗan adawar siyasa Alexei Navalny wanda tunuma yake tsare saboda wani hukuncin kuma da aka yanke masa wanda shi da magoya bayansa suka kira bita da kullin siyasa. Navalny ya gurfana a zaman kotun na yau dinnan talata ta kafar bidiyo daga wani gidan yari da ke yangin Vladimir. Rikakken mai sukar fadar Kremlin ɗin ya yi amfani da bayaninsa na ƙarshe a kotun wajen yin tur da hukumomin rasha saboda ci gaba da mamaye ukraine babu gaira babu dalili sannan ya sake jaddada kalamansa na baya cewa dukkanin zarge-zargen da ake masa sharri ne kawai na siyasa an yanke ma Balni hukunci ranar 22 ga watan maris bayan da kotun ta same shi da laifin almundahana da kuma raina ikon kotu waɗanda shi da magoya bayansa suka yi watsi da su a matsayin sharrin siyasa kawai da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ta hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce akwai yiwuwar a samu ƙarin ɓullar cutar ƙyandar biri a wasu ƙasashe da ba a samun cutar. zuwa ƙarshen makon da ya gabata huta ce an samu rahoton mutum 92 da aka tabbatar sun harbu da cutar a ƙasashe sha biyu dangane da haka wakiliyar murya amurka hawa umar ta nemi ƙarin haske daga dr isa adamu mavu ƙwararren likita a fannin yaƙi da cututtuka masu saurin yaduwa da ke abuja a najeriya ga yadda hirar tasu ta kaya wannan cuta cuta ce da ta zamanto ta ɗauki hankalin duniya sosai cuta ce da zaka ga a ƙaramin lokaci alamomi sun bayyana kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki ciwon kai da ko ciwon jiki misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu to cuta ce gaskiya ta jawo hankalin mutanen duniya sosai game da yadda abin da muka kula da yanayin yadda siffofinta suke da kuma alamominta da kuma yadda take raunar da mutum lokaci guda ga lokaci guda guda mutum ya zama ya fita a hayyacinsa har ma idan ya zo daga aran kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga karshe. Na san masu sauraron mu in suka ji an ce monkey pox ko kuma kyandar biri na su yi tunanin watakila akan samu cutar ne daga biri. To shin me ma ke kawo cutar ko kuma daga birin ake samu? Lallai cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke su a zoonotic diseases wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda ko kuma ya zamto yanayin cuɗanya da yadda muke da dabbobi imma na daji imma na gida yau da gobe sai a samu irin wannan cuta ta auku imma daga dabba zuwa ɗan adam ko daga dan adam zuwa dabba yanayin mu'amala dai na yau da kullum zan so masu sauraro su fahimci cewa lalle da zaran idan aka ce monkeypox ko abin da shafi an kira sunan biri a ciki bawa zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samunta a jikin biri to sai ya zamto aka ba da aka ba wannan suna ta monkeypox wato akwai lokaci da ita hukumar lafiya eh, ta duniya take gwada da ayyuka sosai a wasu wurare a wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa ana guje-gujen eh, al'amura na cutuka daban-daban kama daga smallpox ko cikin pox da sauransu a lokacin to sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin har aka ba da wannan suna eh, ita wannan cuta wato monkeypox cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samun ta a jikin biri lokacin. Kayi maganan cewa alamomi sukan bayyana kamar zazzabi da ciwon kai har ma da kurarraji. Shin waɗannan ne kawai alamomin wannan cuta ko kuma tana da wasu alamomi? Lalle suna da alamomi da yawa kama daga farko yadda abun ya kasance. Wato alamar farko da zan so masu sauraro su mai da hankali shine lalle alamar farko da take nuna a jikin ɗan adam shine fitar wannan kurarraji daga fuska daga nan kuma har kai wuya da sauran gabobin jiki ko gabobin jiki da saura ko ina yana iya bayyana amma farko za ka ga alamar a fuska kuraje sun bayyana suna kumburi sannan suna zafi sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗan raunaya ta zamto cewa ta ba da kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai zafin jiki da kuma yawan katsala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu mutum ya zamto hala bai iya motsawa sai an taimaka an agaza masa wurin taimaka masa wurin ya wasu abubuwa da yakan saba yi har ma ya kai gari daga baya ya ga ya kai ga mutum zuwa asibiti a wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu. To likita kamar suwaye suka fi barazanar kamuwa da cutar a cikin al'umma. To lallai a duk lokacin da muke maganan cutuka da muke da alakar su muke da mu'amalantar su misali ta bangaren dabbobi to zan so masu sauraron su mai da hankali game da cewa mun fi ganin wadda suka ko binciken wadda suka fi saurin kamuwa da wannan shine su ne cikin ah, mutane da suke mu'amala da dabbobi kama daga irin yadda na yi magana dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukan mu a yau za ka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi to wannan mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a ga abincin daji ne za a iya cinsa kama da kuma irin nama da ake dawo da su daga daji zuwa gari yi abin da kiransa bushmeat da aka sani to kaga maharba sukan zo da wannan cutar namomi zuwa cikin gari saboda masu saya su saya da sauransu to lallai wa'annan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai sai kuma lokacin da abu ya faru maybe dan adam ya kamu da wannan cuta to za ki ga zuwansa asibiti ko da daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida a hada fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu to lallai wasu abu abubuwa sun nuna alƙaluma kan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu mu'amala da shi ko kuma jinin sa kai tsaye to yana iya nuna alamar lallai mutum zai zamanto ya an samu secondary infection abinda mai kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci Dr. Isa Adamu Mabu kenan a hirarsa da ya murya Amurka Hawa Umar To har yanzu dai muna Najeriya inda masu fafutukar kare hakkin mata a ƙasar ke ci gaba da kokawa da yadda al'umma ke yin shiru a lokuta da dama idan an samu matsalar fyaɗe. Wakilin murya Amurka Alhassan Bala ya ziyarci wani iyali inda wani matashi ya yi wa 'yar gidan shekara ya yi wa 'yar gidan mai shekara takwas fyaɗe ga kuma rahoton da ya haɗa mana daga Abuja. Daga fuskarta za ka fahimci cewa tana cikin damuwa da tsoro. muryar ta ƙasa-ƙasa ba ta fita sosai hakan ya samo asali ne kamar yadda iyayenta suka ce tun bayan da wani matashi ya mata fyaɗe duk da cewa adama wanda suna ne da muka bata ta ce ba ta fuskantar tsagwama a unguwa da ma makaranta hakan bai hana ta zubar da hawaye ba yayin da take kokarin faɗa mana abin da ya faru adama wacce bata kai shekaru goma ba ta ce matashin wanda makocinsu ne ya mata fyaɗen sau bakwai kafin ta sanar da innarta kasancewar mahaifiyarta ba ta tare da mahaifinta. akwai wani gida kusa da mu ga gidan ga gida da ya shiga yana faɗa wa yarin gida da ya tara ta faɗa wa antum antum ko ya ta faɗa wa babanmu sai kuma akwai wata antina da hau mai aure ta shine muka da polisi ya tare ta ni da babanmu ta ita da yaro. Mahaifin Adama wanda muka bashi suna Ado ya ce shigar da mutanen da yake ganin mutunci cikin maganar ya sa ya janye daga nema wa 'yar tasa haƙƙi a kotu. Mutane duk da dai mutane sun shigo maganan a ya haƙuri da sauransu su karan kansu hukuma ɗin ba su so a saki maganan ba amma yadda aka samu kaina na yadda cewa to na janye magana na kuma yafe nauyin duk ɗawainiyar abubuwan da aka yi iyayen duk su suka yi asibitocin da aka je duk su suka ɗauki ɗawainiyar komai da komai an samu karuwar wannan matsala ne tun bayan da gwamnatin tarayya ta kulla gari a lokacin da coronavirus ta yi kamari jami'a kungiyar kare haƙƙin mata a najeriya rafa barista esther onda ta ce ana samun karuwar masu fyaɗe saboda rashin hukunta waɗanda suka aikata da kuma yin shiru da iyaye da ma su waɗanda aka wa fyaɗen suke yi akwai dalilai da dama da suka sa ɗabi'ar fyaɗe ke karuwa babban dalili shine ɗabi'ar yin shiru musamman yadda ba a hukunta waɗanda suka yi fyaɗe idan mutum ya yi abu ba hukunta shi ba zai ga kamar ba wani abu ba ne amma idan aka hukunta mutum ina da yakinin cewa zai taimaka wajen rage ko kawo ƙarshen yin fyaɗe a yanzu. Yara da dama irin su Adama na cikin damuwa wasu kuma na fama da tsangwama saboda matsalar fyaɗe ga ƙananan yara da ke karuwa a tsakanin al'umma musamman a ƙauyuka da ke kusa da birane. Wannan ya sa masana sanin hulɗoɗin jama'a ke jan kunnen al'umma da su sanya ido kan 'ya'yansu. Alhassan Bala daga Abuja, Najeriya. To yanzu agogon a nan Washington DC na cewa karfe 11 da minti 20 na safe, karfe 4 kenan da yamma da minti 20 a Najeriya, Nijar, kamar da Chadi wato karfe 3 da minti 20 kenan a Ghana. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Noma tushen arziki. Noma Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Masana kimiyya babbar jami'ar kimiyya da fasaha ta kwame Nkrumah. a ghana sun yi gargadin cewa yawan amfani da kankana a kasar hatsari ne babba ga yanayin kiwon lafiyar kananan yara saboda mafi yawancin manoma a jihar ashantin kasar na amfani da haramtaccen maganin kashe kwayoyin halittu masu cutar da 'ya'yan itatuwa musamman kankana wato ddt a takaice yayin shuka 'ya'yan itatuwa abinda suke buƙatar da ɗau mataki a kai wakilin hamza adam na dauke da karin bayani cikin wannan rahoton farfesa nathaniel wusubwadi babban lecturer da ya jagoranci nazarin ya faɗa wa manema labaru cewa kananan yara a ghana na yawan amfani da 'ya'yan itatuwa musamman ita kankana ɗin hakan kuwa zai iya sanya su harbuwa da cutar sankara wato kansa in dai za su ci gaba da amfani da kankanan These persistent organic pesticides, the chlorine pesticides, have effect on human means harmful effect. Wannan maganin kashe kwayoyin halittu na da hatsarin gaske yana dauke da guba kuma zai bai wa mutum cutar sankara wato kansa in ji shi. Lakcaran ya ci gaba da cewa nazarin su dai ya fi mai da hankali bisa masu yawan amfani da kankanan a inda sun ka tabbatar da cewa kananan yara su ne masu amfani da shi sosai. For watermelon, the risk of consumption for adults was low whereas that for infants was uh, alarmingly high. Ghana kuwa na daga cikin jerin kasashe masu tasowa da aka haramta amfani da wannan maganin amma kuwa har ila yau wasu manoma na amfani da shi. Na yi tattaki zuwa gonan wani mutum mai suna Kwame Osai a gundumar Mampam a inda na yi masa tambaya ko shin suna amfani da ita haramtacciyar maganin murkushe kwaya dinnan a inda ya kada baki yana mai cewa kwarai kuwa amma ba da yawa ba sabida in ba su yi amfani da shi wannan maganin ba to shakka babu kwayoyin za su lalata shukansu. su tinu yawo measurement wa hono ma nafsak no yawo. Na dai tuntubi ɗaya daga cikin masana bisa harkar noma da shuki a Ghana. Malam Jafaru kwabiya a inda ya mini sharhi bisa wannan al'amarin tare da baiwa manoma shawara. Kayan magungunan da ake amfani da shi wurin kiyaye kankana. Muna da labari cewa jami'an da take kasan Ghana shine masu binkice na Kwame Nkrumah University of Science and Technology ta fito da wata report wanda take cewa manoma na amfani da wani waɗansu magunguna wanda ke kare kayan abincinsu ga barin barnan da dabbobi ko cuta na wannan kayan abincin yake kawowa. Haka muna da labarin irin wa'yanga ababai da ke faruwa a kasanmu wurin in ya zo wurin noma. Manomi amfanin gonan shi shi yake tunani, amma ba illan da yake kawowa zuwa ga masu amfani da abincin da zai sayar musu ba. Wannan rahoto ko wannan report ya gaya mana cewa cin wannan kankanan da aka dauki DDT aka yi amfani da shi yana da illa sosai ga mai ci musamman yara kanana to har da haka ne ba wani abu mai ban mamaki ba ne abu ne da wanda suka sani an san cewa akwai waɗansu magungunan da ake amfani da su gona da kasashe da dama suka hana amfani da shi cikin gona gana na cikin waɗannan kasashen da suka hana amfani da waɗannan eh, magungunan gona. Shi yasa in reportin ya gaya mana cewa ana amfani da DDT wanda kowa ya san cewa magani ne wanda bai kamanci a yi amfani da shi cikin Ghana ba. Noma a tashi saye saboda ina wayannan magungunan nan ke bi yana shigowa kasan gana hal ana amfani da shi farkon abin da mu muke tambaya kenan. Amma ba mu kiya kaman wannan abu wannan magungunan ba amfani da su ba shi samu kiran da muke yi wa manoma shine amfani da kayan da zai kiyaye kayan abincinsu ba abu ne da yake aibi ba amma ya kamanci manomi ya san abincin da yake noma in shi yana ganin bai ci to diyan shi karshe su yi amfani da shi yau kowane yaro kasan Ghana da yake zuwa secondary school yana amfani da wa'anga abinci amma bai san abun da aka dauki aka yi wannan abinci ba musamman kayan abincin da ke kasuwanninmu tumatir albasa da sauran kayan abinci duka muna da labarin cewa ana amfani da wasu magungunan da kasan gana da kanshi ta hana amfani da wa'annan magunguna isa ripotin da mu muka samu daga wannan jami'an ba sabon abu ne wurinmu ba shi yasa muna kira zuwa ga manoma da masu amfani da kayan abincin da ke kasuwa cewa ba kowane lokaci ake bin kudi a manta da rayuwar mutum ba saboda wannan ce abu ne da in bai fita cikin jikin wannan kankanan nan ba in aka ci wannan kankana zai iya ya kai ga hallaka. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin in ji madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma wakilinmu a kumasi hamza adam sai kuma jude leathers gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu madalla a gaida muhammad hafiz baballe To ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Yusuf M. Ramadan mai gambawa daga jihar Gombe, Najeriya. Ya ce, Assalamu alaikum muryar Amurka, ku bani dama in yi kira ga gwamnatin Najeriya. Ya kamata ta ɗauki mataki akan 'yan bindigan da ke kashe mutane a jihar Anambra domin a gaskiya irin waɗannan kashe-kashe ya fara wuce gona da iri daga ƙarshe nake fatan allah ya tona asirin masu ɗaukar nauyinsu amin sai wasiƙar haɗin gwiwa daga isuhu suleiman badattai da hamidu kallalabuwa da ali sarkin yaƙin nima suka ce salam voa hausa hasashen masana kan yiwuwar samun ambaliyar ruwa a wasu ƙananan hukumomi 230 a Najeriya. Muna fatan mahukutan Najeriya za su ɗauki matakin magance matsalar. Muna addu'ar Allah ya sa wannan hasashen kar ma ya tabbata. Sai wasiƙar mu ta ƙarshe daga baban gida Alhaji Nuciya Wacakal tare da Maryam Mero autar mata Wacakal daga jihar Yobe. suka ce salam voa hausa a yau mun shigo wannan shiri ne domin mitir gami da allah wadai akan kisan gillar mayakan ipop suka yi wa wata mata 'yar arewa mai juna biyu da 'ya'yanta hudu tare da wasu mutane shida an gaishe ki hanifa isa to masu sauraro ta haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya taya ni gabatarwa da Daniel C. Brown da ya bada umarni da injiniyan mu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro da nake maku alheri ku huta lafiya, amma kada ku yi nesa domin shirin yau da gobe na nan tafi.